Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma ɗaya ga watan Agusta na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan zamantakewar da ke tsakanin 'yan uwan miji da matar gida. sauraron muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Me sauraro baka mu sake tare da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Za mu tattauna ne akan matsalar zamantakewa tsakanin matar gida da dangin miji. to a duk wannan maganganun da muka yi da tattauna da muka yi mun lura cewa akwai ne matsala sosai ana kuma samun ana samun sosai wanda suka kawo mutuwan aure eh, eh bangarorin su dangin miji kannan miji eh da ita wayar miji ko kuma bangaren mata mm. ita ma ta zo ta nuna cewa gashi ta nuna fifikon yan wanta ke so sosai misali wanda yake eh, kawo matsala zuciya kenan mm. to a duk wannan abubuwan ina kuke ganin za a fuskanta a samu uh, mafita shin bangaren mijin ne shine akwai wani gyara da zai yi da za mu samu ba za shawara akai ko kuma su matan da abin ya shafa mm. akwai abin da za mu gaya masu su duba su kuma lura da cewa ga yanda yake ga kuma yanda za su gyara zaman nasu ok gaskiya mafi akasari matsala an fi samun takammun mata kamar yadda aka yi magana cewa kanwar miji kuma da matar gida ke matar gida idan an kawo ki ki ɗauka cewa waɗannan yan uwanki ne abin da zaki da kanwar ki zaki yi da su ki kyautata musu duk abin da ya dace zamantakewa mai kyau bai natsuwa mai tsafta to haka kuma ke ma kanwar miji idan aka ɗauko wata aka kawo gidan to fa ke ce ma in fact su ne ma ya kamata su buɗe babu zaman lafiyan da kyautata mu juna don in suka anshe ta biyu suka ja ta a jiki suka nuna ai ita ta su ce to ita ma za ta saki jiki kuma sannan dan wasu zai ji daɗi sannan dan wasu zai ji daɗi mm. domin shi a wannan fa namiji akan saka shi ne a tsaka mai wuya yana son yan uwan shi yana kuma son matar shi kuma baya son ya rabu da matar shi a duk mafi yawancin zaki ga abin da ya faru in kika bi diddigi diddigi sai kiga wallahi ya rasa yadda zai yi ni saboda ba zai zaɓi matar shi akan yan uwan shi ba maybe mahaifiyar shi tana nan baya son ya bata mata rai ko wani abu da sauransu dole yake goyon bayan yan uwan shi sai gwamnati ya rabu da matan nan aure da yawa sun mutu akan haka to in kuka ja ta kuka nuna ita yar uwa ce ke ko da ƙara ne yake kawowa gida a ai wance ta yi kaza Wancan ta yi kaza da sauransu ku zauna ku duba matsayin ku na mata wancan nan in ta yi kaza me ya kamata a ce in ni ne menene shawarar da za ku ba shi ya zama da shawara ce mai kyau mai tsafta ba shawara na kushewa ba da ingizawa duk shi ke kawo matsalolin so idan aka embracing ɗinta aka nuna mata ita ma ta gida ce da sauransu to wallahi ina ganin za a samu maslaha akan wa'annan sai dai in mutum yana da son zuciya ita kamar bangaren matan wa kenan ko wani abu in dai ba ta da son zuciya me zai sa ƙannanki in sun zo ki kyautata musu shi kuma ƙannansu ba za ki kyautata musu ba in ki kyautata ma yan uwanki ki kyautata wa yan uwansa saboda ya ɗauko ki baki riga kin shigo kenan wani fa auren sai mutuwa cikin ikon Allah ana ta zama da rashin kyautata mu juna ba yi da daɗi Allah ya kawo mana mafita aje Hawa ni shawarar da zan bayar shi ne kannan um, miji dai da ake in dai ba saura ce in dai namiji ya ga ba shi da wadataccen gidan da zai iya kawo kanwar shi ya hada ta da iyalin shi gaskiya ya yi haƙuri ya batta a gidan iyayenta sai dai idan ba yadda zai yi ba inda za ta je ta zauna. Hmm. Ba ta kama hayakila. Yawwa to hmm. tun ɗan mata mallaki hankalinta tana da 'ya'yanta tana da hankali ta kai shekarun da za a iya kama mata ɗaki gaskiya mafi sauki shine ya kama mata ɗaki ya dinga ajiye mata kayan abincin hmm. da kusa da su ne saboda ya dinga kula da me za ta zai dinga kaiwa yana kawowa sosai amma dai ka zo ka ɗauko kanwaka ka hada da matarka baka da wadataccen inda zaka ajiye su ga ɗakin matarka ga maybe ko ka hada kanwata ka da yaran ka nema ga ɗakin mata ga ɗakin wannan ta fito tana jin haushin wannan mm. wannan ta fito tana jin haushin wannan irin wannan gaskiya yana taka rawan gani wurin mutuwan aure da lalata jin daɗin ma zamantakewa ga baki ɗaya. sosai wato kowanne su zai ji a takure yake zai kowa a takure yake kowa yana jin haushin kowa mm. to wanda kuma hakan ba daidai ba ne so maganin ka a yi ma kar a fara sa ido ba yana daga cikin abubuwan da yake janyo matsalar misali kila ita eh, yar kanu eh, mata ta sa ido akan abin da shi ai shi ne babban matsalar ai sa ido shi ne babban matsalar sa ido akan kayan da ake to ai shi ne babban matsalar sa ido yanzu yanzu nan dai zaka ga bai mata adalci akan daya kuma ke ba matar shi bace ke ba matar shi bace alhamdulillah ke ba matar shi bace wannan ita ce nauyin da Allah ya dora masa dole ma Allah ya ce ya kyautata miki amma tunda wannan ya dauko ta a matsayin amana ce dole sai ya fara kyautata mata kafin ya juyo kanki hmm. haka Allah ya tsara al'amarin saboda nauyi ne aka dora mishi sannan maza su ba su san wannan point su san gane saboda maza da yawa suna ɗaukaka Um, eh, yan uwansu akan matansu sannan abin da nake so ina kira ga maza cewa ku gane kuma ku ji tsoron Allah matan ku dai amana ne a gare ku amana ne aka ba ku hmm. wani ma daga Sokoto ya je ya koma ta ya kawo ta Kaduna ko ya kai ta Kano ko ya kai ta Lagos ba ta da uwa ba ta da uba ba ta da ya ba ta da kanwa hmm. kai ne uwarta kai ne ubanta kai ne wanta kai ne kanwa hmm. mai ku dinga ma matan ku adalci ba komai bane da dangin eh, dangin ka su dinga kare mai yan uwansu sosai su ma suna da yan uwansu ka rabo waɗannan ma yanayin wallahi a waɗannan ma yanayin hajiya sai kiga an ɗauko ta daga nesa amma wallahi yadda kika san saniyar wari haka mace za ki ga tana zama. To dangin miji gaba ɗaya sun kyautata eh? wa su jawo ta a jiki. Wani nace ko ita ba ta kyautata. Wallahi duk abin da za ta yi duk effort ɗinta dan ta nuna cewa ai ina tare da ku. ni ma yar uwar ku ce wallahi haka zaki ga ana ci ta an ajiye ta a gefe in ta zo ba za a kyare ta ba a yi mata wulakancin na sai dai a ga masu wasu abubuwa gobe ta dawo eh. sai ki ga mutum ya zama frustrated ko da yana zaune da mijin shi lami lafiya sai shiga damuwa eh, an fito daga kai kai ka fito daga cikin dangin ka mm. kana tunanin ka shigo dangin mm. da za su rike ka eh, to an ware in muka tsaya iyaye ne mu ma iyaye ne sannan maza ku da tunawa kuma za ku aure da ƴaƴanku a yadda aka ɗauko ki aka kawo ki haka za ka ɗauki yarka kana ji kana zanta kana kaunarta a kai ta gidan miji a rungume ta hannu biyu sosai to mata ya kamata a ce mun gane wannan ruwan ki da matsalar cikin gidan wanki in ba ta shafe ki bane saboda ko harshe da haƙori ana sabawa ko zuwa ya ce miki ai wancan kaza wancan kaza to ki tunanin ke ce wancan mm. in kin gidan definitely tilas ne za ki je wani gida kuma za ki zauna da wasu abin da kika yi shi za a yi miki komin daren dadewa in ba a yi miki ba za ki haifa za a kai ki wani guri kuma ita ma za a yi mata Ba bahaushe dama ya ce ba a sarki biyu a fada ba a yi kuma wata an san mu da kishi mm. da san nuna cewa nan wurin mu ne muna sa a bar mu mu yi mulki sosai kuna ganin wannan din ne yake kawo eh saukar da kishi mm. ko da a ce ko kin girma matan yayanki dole akwai ba da akwai girmamawa a tsakaninku eh. saboda na farko matar wanki ne na biyu gidan mijinta kika zo kika same ta hmm. dan haka dole wannan biyayya zaki mata biyayya inda kina da tarbiyya ko da a ce kokin girme ta sosai wannan abun fa abu ne mai sauki zaman lafiya hausawa sun ce zaman lafiya ya fi zaman dan sarki Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar namu. Akwai wani abu na karanta a wani shafi na sada zumunta mm. inda kanuwar miji ne mm. amma ta girma matan nesa ba kusa ba. irin ina ganin kamar ya kara aure ne eh. so faɗar su da ita matar miji matar ruwa cewa wai a ita a ƴaƴanta ma tana ganin da kyar mata haifi amarya ba saboda haka dan me amarya ba ta ce mata anti kuma ita amarya tana auren wanta ne mm. kenan da ita ne ya kamata ma a ba girma mm. to amma tun da bata bata girma ta wata me yasa ita bata ce mata an ta tashi mata magana kuma <laughs> tana kiran sunan ta kai tsaye kaga wannan wani mm. lokaci zaki ga haddasan girma ma eh girma suna ganin kamar sun sun girma ta ma da rawar sai auro tsakani da alamin yanzu da nake maganar nan ina da kannin mazaje na wanda sun girme ni wallahi akwai babban yashi ta girme ni ban taba ji ta kira suna na ba direct antirakiya take ce mu ta haife ni wallahi to ya danganta da yanayin wanda ka samu kuma tarbiyya daga yanayin tarbiyyar da aka ba mutum wanda mijin take kallo take kallo eh. Eh. babu wanda zai kira ka wai dan ya girme sai ce maka a'a kai da ganda kayo wance ai in ya duba ko da ya girme ka ai ka haifi wani ganda mimi Mm. hala yana ganin 'ya'yanka suna yawo a cikin gida da sauransu mm. kuma shi ma 'ya'yanka yana son hala su respect idan kika ga haka to ko 'ya'yanka ma ba za su respect mutum ba ba su bashi girma ba su ba girma ba kina kira ai ko kike ce a gida yanzu a misali in kina son ki sa ma yaran ki wannan ɗabi'a na girma manya mm. sai in kin fara fa ya yawance anti wance ya yawa ne to sai ki ganin da na kowa ya dauka tashi ni da na tashi mama na yaya ake ce mata biyan uwar gida a gida so kowa ma ya saba har yanzu har gobe hajiya yaya haka kowa to ka tashi da wannan ɗabi'a me zai sa ka ringa ganda ma mutane sunan su ai ko kin girma mutum ai tun da shi ne kin girma matar shi shi shine gaba da ki kawai sai in ita tana da kirki in dan ma ta kira sunan ki ba komai bane hala tana respecting ɗinki a wasu wurare hmm. maybe ita bata tashi an nuna mata cewa wanda ya girme ka ba za ta ko da a matsayin cewa ita kanwan mijin ka ne za ki ga ta girme ki zaki ce mata hajiya ko yaya to amma aka samu wannan yanayin to sai ta duba kawai ta gani to ai tun da ruwan ne ma dai ake aure sai ta haƙuri kar ta ɗauki abin ta mai da shi wani damuwa da sauransu a hankali hankali ana jawo hankali hala za ta gane ko maybe dan ta shigo gidan bata saba ba bata uh, zama matar gida ba ta gane cewa ya kamata in dinga respectin wancan ko da ma a ce ni matar wanta ne mm. to ya ma danganta da yadda ita matan kan wan ta selin kanta me eh, wato ta gabatar da gabatar da kanta eh. yawa in kika gabatar da kanki da girmamawa mm. da mutunci har a mutu a cikin wannan zamani a'a cewa ki in dai su suna da mutunci wani mm. wani kwa alkurani ke lashewa ke yi musu ina magana akan kaina ne ma ni yanzu da ne nake magana ta wai dai wai ina ga daraja azarban da kowa sai yadda yar sister na yanzu da ta bani ya ta tana makaranta wani sai ki embracing ina su wannan yadda ya kamata so in dai suna da mutunci in dai sun mika kansa a mutunci zaki ga ita ma yarinyar ta mutunta su don wani duk abin da zaka yi mishi in naman jikinka zaka dauko kana dafawa kana bashi wallahi tallahi in ya gama ci zai kuntsama maka rashin mutuncin da ya wuce wannan ba su taba appreciating wasu duk abin da zaki ba ya ba ba kanwa ba ba menene ba amma in mutum mai mutunci ne to wallahi zai mutunta abin da aka kawo da ba zamanin na sati ɗaya wata ɗaya ba ba ma dai lokaci da aka yi shi eh. ana sa rai cewa sai mutu kare ba gaskiya yawa to abin da aka yi shi dan sai mutu kare ba to me zai sa a zo a disa shi a rashin mutunci kuma kamar yadda kike faɗa ne da yadda kuma faɗa gaba ki dan ku cewa mace ta tana cewa idan ta zo gidan wanta yau tana zaune a matsayin budurwa ko ba zaura akwai ran da za ta kara komawa wani gidan ko dai sai aure ko ta koma gidan mijinta ko dai wani abu da za ta samu ita ma nata da nata dangin mijin sosai yawa abinda ka shuka kuma shi za ka shi to amin ko kina ganin eh yana da kuɗi ne saboda ga gidan yana ne tana cin daula kika hawa su ma suna ma mata gori sosai eh kin zo cin daɗi kin zo cin arziki ne eh, yawa to ai su kwaso kawayensu a zo a yi rashin mutunci a gida da sauransu mm. bata isa ta yi magana ba ni abin da na yarda da shi shine duk fa abin da kai wallahi sai ka zo ka same shi a gaba wani lokaci ma fiye da abin da ka shuka yawa to kawai idan kana son kyakkyawar rayuwa kai ma ka aikata kyakkyawa shine kawai ki ɗauka cewa wannan yanayin da wannan take ciki ke ma Allah yana iya saka ki mm. Allah fa mai canza lamarin shi ne a duk lokacin da ya so kuma ke baki san asirin boye ba ita kanta wadda take gidan bata san cewa za ta zo ba Allah ya kawo ta ya jefo ta cikin wannan gida to ke ma yana iya ɗaukan ke kai ki abin da ma ya wuce inda kike inda kike saboda maybe ke familin ki basu faɗa da kamar hala familin da zaki je ba to sai ki je ki aure a family da zuri'an da yake da girma da ya kala kala kala kala ya wuce wannan ki rasa yadda zaki amma idan kika zo zauna da wannan lafiya wallahi sai Allah ya kawo miki mafita in kika zo na da matar wanki lafiya lau kika anshe ta hannu biyu muna kyautata zaton cewa idan kai zaka ga alkhairi ko mun daren daɗewa. wato ita yarinyar misali kanuwar miji eh. ta dauki haƙurin. ta dauki haƙurin in kika zo gidan girma ma kwanan saboda wanda girma ma saboda wanda ko da ce ba ta wanda tana cutar da ko da cutar da ta yi hakuri ta yi hakuri mm. za ta ga hakuri za ta ga ta ba rashin mutunci ta mata za ta ga yawa ta tabbatar da cewa ba ta zama matsala ko sila ta rabuwar auren da matar shi ko wani abin tashin hankali ko miskala zarratin mm. ta cire duk abin da za ta gani miji ne ya mamata shi to ta sa ran cewa ita in dai ta hakuri ta nuna babu damuwa ita ma da ta ba ba ma kamar ya masu tashi wanda ba su taba auren ba mm. ai an fi samun ma matsalar da su to da yan mata da yan mata ai to su ba su san rayuwa aure ba ba su san menene ke faruwa ba to amma a nan in suka ji awo to dama haka ne abin da ke faruwa eh, ashe mata yaya ma alhamdulillah hakuri take yi akwai lokacin da na tambaye wata inna ta kanwar mamata ce irin sun daɗe hakan nan da sauransu na ce oh, sai ku ta zama na ce sai ai ta zama yanzu shekara talatin da wani abu ina haka kuke zama a gidan nan saboda mijin na ga yana da faɗa da waye da sauransu na ce ta ce eh, ai aure haƙuri ne amma yanzu ba za ki gane ba lokacin muke aure ba ina na san ma maganar aure kawai ni abin ne yake bani mamaki yana mm. ta faɗa irin da sauransu din mm. kuma naga suna ta ladabi suna da biyayya suna bin shi haka da sauransu ashe ban san ashe bayan faɗan nan akwai wani zama da ake yi na jin daɗi haka wani lokaci kin bai na har za ka eh, sai su manta da wancan ba sai mun ba za ki gane ba amma in lokacin yayi to yanzu ko ai ga lokaci nan yayi haka na fahimci abin da wato darasin kin dauke shi ba na dauke shi eh, ba sai an gaya miki a aji ba sai an gaya ma aji ba shi wannan makaranta ai makaranta ce gaskiya ko wace mace tana da fuskanta shi sai kowace wata ta karanta wannan wannan ta karanta wannan wannan ta karanta babi babi a cikin rashin daɗi za a samu daɗi a cikin daɗi a samu rashin daɗi haka rayuwar take to ki a matsayin ki na mace in kin zo kuma kin ƙara wa mace rashin daɗi a cikin ɗan zaman da take yi ita hmm. kaɗai ta san menene tsakaninta da mijinta to ya baki aikata alkhairi ba tabbas yawwa to ka kasance kawai ko yaushe in ka tunani gaban nan kai ma in ka shiga cikin yanayin nan Allah ka sa in tsinci kaina a yanayi mai daɗi wani karin bayani to ni dai abin da zan kara cewa da abin da zan faɗa an riga an faɗa shine kurin kamar yadda uh, rakiya sa'idu ta faɗa kurin da abin da kika ke ma za a miki saboda haka mu gyara mu'amalan mu da matan yayin mu mu gyara mu'amalan mu sannan kuma akasarin wannan abin ne ina danganta shi ne har da rashin tarbiyya saboda zaki ga ai wasu suna zaune da kannan mijin su lami lafiya su kunna su warware mutum ma gini bai masa kashe su rufe to daga tarbiyya ne sannan kuma sai in ga kamar abin ma daga iyaye ke samu asali kin gane wata uwa za ta ce mata ki je ki zauna a gidan ai dan uwan ki ne sosai kin gane dan uwan ki ne duk abin da ta ciki ci mm. kuma sannan in ta yi abin da ba bai miki daɗi ba ki yi abin da ranki yake so mm. kin ga wannan duk muna ba ka tarbiyyar ƴaƴan mu ne ki maganin ta ki gyara mata zama sosai kuma yanzu da za ta wani laifi ya ce kai ma uwa ƙara cewa za ta yi ya zaɓi matar shi akan yar uwar shi kamar yadda nace ne aure da yawa yana to mu sani kamar yadda aka faɗa cewa duk abin da kika ke ma zaki je ki tara a gaba mm. mu gyara mu'amalar mu da matan yayin mu sannan mu kuma da muke cikin gidan mazajen mu gyara mu'amalar mu da kannan mijin mu mu sani mu iyaye ne mu ma kuma mun aifi yaya mm. idan mun rike su ba tsakani da Allah ba mu ma wata rana zamu aurar da yayan kuma idan an yi hakuri kwana kaɗan da ita ma ta yi wani wurin sosai ba tare zamu da za a dawoma da su ba Madalla. To masu saurare kafin mu karkar shirin namu za mu leƙa da magaram a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mutamar a Abayi da bakwa da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. To salamu alaikum sunana zuwaira Ibrahim nan da magara. to malama zuwa muna so ke mana bayani a game da yadda ake yin dambu dambu dami dami ake nema kuma ya ake yin dambu to dambu kala kala ne ake da kwai na masara da kwai na kuskus da kwai na shinkawa ka zo ka gyara kuskure ba gyara ta ba ake shinkawa kana gyara ta masara kana gyara ta ka gyara ka kayanka aka nuko maka kai ka zo ka dambata abin ka dora tukunya ka ta tawasa ka hudda garin ka daidai wanda za ka yi ka. in ta tawasa ka liƙar ka sai ka zo ka murje kayanka da ruwa ka zuba in ka zuba yadda huye da huye sulali sosai sai ka kwashe in ka kwashe kuma sai ka bi shi da ruwa duka ka yayyahe shi ka zuba mishi ruwa inda wani ka da kan wancan ya shiga shi ma wancan ya dau shi ma yi ka kwashe shi shi ko nan ka buge kayan ka da mai ka sa mai ka bige shi ka bige ka da shi cikin tukunya in na shinkawa ne hmm, cikin madambaci in na shinkawa ne bugu biyu ma ya ishe shi in ya shi wuta na masara ne kana da shi bugu uku kuskus bugu ɗaya ake mata ba a da mai kin kamar su ko gishiri ko aramaji ko na ba a sawa a ana sa gishiri amma shinkaran ka sa amta gishiri daga taji ki take mm. masara ba ta komi mm. kuskus ma kana iya sa amta gishiri kaɗan ku mm. ma fan da in kana so ne zaka sa ni albasa da wani mai su albasa da wani attarugu da wane ne duka na ji ne ka zo ka gyara wakenka ka gyara shuɗinka ka gyara zogalarka shuka ma kabeji ko mm. Mm. kabeji tsanwa tsanwan shuba mm. kuma da kwai masu sa wari ma suna son wari kana gyara zogalanka da shuɗinka da wakenka duka he ka dawa kayan in ka kai mai son shu ka sa mishi mai son wake ka sa mai son zogale ka sa ni to su ya ake dawa su to dawa su dai yanda ake dawa su zogale in su lalala ce ba ta kanwa ba kake samu ta kana ƴalɓala kaɗan saboda abin tautau shukin ma kana mm, kana ɓala kaɗan saboda abin tautau ba da yawa ba mm. wake shi kuwa aikawa kake sami isassa dan ya dawu yayi kyau mm. in ka ida ya dahu sai ka maka mishi ruwa sai ka sa madan wanga madan bacci ka tace shi da kaɗan kaɗan wanke shi ake da kadan kadan kana kwale shi kana tacewa saboda inda ko ta kasa kasa ma a kasa yi huta to kuma daga nan sai shi kenan sai ka gyara albasar ka ga man ka nan kawai shi kenan sai ka zuba a tukunya mai yayi zayi ka zuba albasa ta soye ta soye ka ka a tarugun ka ka daka kawai ka zuba in kana da dan gishiri ka balbala to kuma ai ana tana da wasu abubuwa kamar su yaji kamar su magi kamar sauransu kuma kamar shi wannan a tarugun ba a hada shi kamar da su tafarnuwa a jajjaga an za a yi jukin eh in kana so kana iya sawa kana sa sawarwa an kana so hasu wurin duka ana sawa na kwa hasu hasu karoti duka mai bukata ana iya sa kayan shi mm. Mm. yaji ma a daka yaji daban a ji da gishiri a gama su a daka mm. su daga adige duka duka ana sawa to lokacin da za a ci ya ne ake a hada su kamar in na da ne ko na gida na ci kawai na gida to kamar yanzu in zaka ci kin dawa ai ko yo mm. ai ci zaka ka debo dambu ka sa ka sa attaru wannan mm. jikin da wani jikin ma da dan gaya mana yanda za a yi shi da wa'annan abubuwan duka jera su ras mm. mhm. shi in ka gyara albasa ka kayanka ka zuba mai a tukunya sai ka zuba albasa in ka zuba albasa ta soye ta soyu akwai kowane kayan yaji haka na kamshi da ake sawa sai ka balbada albasa masara ne irin wannan ne yanzu na shashe da ake saida kiri mm, kenan yawwa mm. to kayan yaji suke ce mai eh kiri mm. sai ka balbada kayan kadan ka gishirin ka kadan balbada tunda yanzu ba amtin duka yake sa aran mashi musa san shi da aran mashi ake sawa sai a dan bada gishiri ta soyayya soyu ni gaskiya sai na ma sabke ta kunyaye na daka a tarugu na sai in ka an zuba shi dan kai dai duka eh duka tare kake da ka da tarugu da attarugun da fuwaburan iya mm. duka da tafarnuwa ma an kana so duka yi ka gama ka dake sai mm. mm. ka ɗauko ka zuba ka motsa ka motsa nan ka ka zuba su a tukunya ya su dahi in ka sauke man ma ka ɗauko ka zuba a kamshi a ƙasa kenan to kamar za a ci ne ake zubawa to kamar a gida ko kake ci a gida ko in za a ci ne za a yi a zuba in za a ci yanzu kamar ya ne za a zuba in za a ci Hmm, kamar lokacin da zaka ci abin da kake bukata zaka ɗauko ka zuba in wake kike so in zo gala in shu kin kawo kin zuba ya ki ɗebo ji kinki sai ki zuba ga yajin ki a kusan ki da aran mashin ki da aka daka sai ki ɗauko ki zuba ki daidaita ki cakula ki cakula kayan ki na yi zancen diga-dige kamar nikakkar wujiya hmm. ita koya ne ake cin dambu da ita diga-dige hmm. dama shi ake da mai in ya saki in ka ka dan mun ka ka aji ka zuba shi ma ka ɗauko shi ka zuba in kana bukata ya ka hada motsa kayanka ka motsa sai ka ci abinka to yanzu kuma za mu muku miyar yodo ko karkashi miyar yodo ka nemi namanka mai kyau na rago shi dai a na rago gaskiya ya yi ko na saniya in babu ka nemi namanka na rago ka aji zo ka zuba manka a tukunya ga namanka na aji ɗayar albasak so ka wanke kayanka ka zuba in ka zuba ka baɗe kayanka da kayan yashi sai ka nemi tafarnuwarka da atarugunka ka dake ka zuba da daudawa in ka zuba ka soyi su ka soyu ka kwana can an jima ka baɗe shi da gishiri sai ka zo ka ɗauki tumatir ɗanye ka isassa in ka sa tumatir gaskiya ba yi ka sa ba mata kwanku tumatir ɗanya ka nemi tumatir in ka isassa manya ka yanka ka zuba ka zuba ka yanka suka soyi suka soyi suka kwaikwaya ka sa ruwan miya suka kwaikwaya can ka daka yi ɗanka kenan kawai sai ka kala komi dai ka sanya da hudu yake shi za a yi ɗan ko kuma wasu ai suna murje shi wasu kuma daka suke eh da koi masu murjiya kuma gaskiya da koi masu dakawa eh yo ɗan amma sai an tsine shi an kudda ƙasa ƙasa an gyara shi tas ka gyara yo ɗan ka fes in daka za ka yi ka dake shi ka hudu wannan ƙasa ka tankaɗe shi he ka dake abin ka kada in kuma murje shi za ka yi lokacin da ka gyara ka tankaɗe ƙasar wannan ka da dauɗa mm. he ka murje ka mm. he ka zuba ka kada kayan to kamar shi in aka kada ana barin shi ya jima a bisa wuta ko ba a barin shi eh to gaskiya ba a barin shi inda cirewa yake in ka bar shi yana ta dahuwa a wuta cirewa yake ko minti ɗaya ne ya isa mm. to kamar wani lokaci akwai wasu suna kamar tsawon miya ana sa mata wake ita yodo ana sa mata wake ko ba a sa mata eh in kana so kana sa waken ka kana iya sa wake sosai ma in kana so ka zuba shi in ka tsaye da ruwan miya in kuma kana bukata ka dawa shi daban in miyar ka ta taso ta da huta da kawai ka kawo shi ka yi wannan kanwa kanwai mm. sai ka zuba duka yana yi to shi wani miyan yodo ko karkashi da ni ake cin shi da wani irin abinci tuwo ake cin shi eh, to gaskiya ana cin da tuwon labshi mm. tuƙaƙƙar shinkafa mm. tuwon tsaki ma in kana bukata sai ka ci da shi duka duk wanda ya samu ya ka ci da shi da muna hatsi da na masarai mm. duk wanda ya samu kana iya ci da shi kana iya sawa hal kitse ma kana iya sa kayanka in kana bukata da man shanu ba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Yau da shirin su ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta